أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون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 أدراك ما سجين كتاب مكتوم ويل يومئذ للمكذبين nan ayoyi daga nan da har muka yi aya ta goma sha bakwai cikin wannan sura suna yin bayani ne akan diwani ko wata rajista wato ta sharri wacce allah ta'ala ya tanadarta ga kafurai, da fasikai da masu sabo da kuma shaidanu sannan kuma da kisar su fajirai din to wannan aya dai ko ayoyi suna da dangantaka da abin da ya gabata a baya saboda ayoyin baya dai su dama suna yin bayani ne game da zunubin wanda yake tawayewa mudu da kuma dalilin da ya sa me yasa saboda gafala yana zaton cewa ya gafala idan musulmi ne game da tashin alkiyama ko kuma idan kafiri ne yana musu da tashin alkiyama yana musu da hisabi abin da ya sa kenan abin da ya sa yake yin wannan kenan sannan a ah, sai waɗannan ayoyi su kuma sai suke yin bayani akan abin da Allah kuma ya tanadar ga wanda suke da irin wannan halin da wannan ra'ayin fajirin da ya kasance yake musu da tashin alkiyama da shaidanin da yake musu da tashin alkiyama da kuma musulmin da ya gafala da magana tashin alkiyama to menene sakamakon su shine waɗannan ayoyi za su faɗa a kenan waɗannan ayoyi suna da dangantaka da ayoyin da suka gabata shine Allah maɗaukin sulki cewa kalla inna kitabal fujjar lafi jin kalla ɗinan tsawa ce tsoratar a irta da uwan zajiru ku tsawaitu kuma ku ji tsoro akan abin da kuke kai din nan ko din tauye mudu ko na gafala na ganin cewa ko ba za a yi tashin alkiyama ba ko wani musun ba za a yi ba ku daina wannan ku sauka da kan wannan ra'ayin inna al fujjar lafi sujin haƙiƙa littafi na alfujar masu irin wannan hali wanda suke musu da tashin alkiyama ko suka gafala ko suke tauye mudu da dukkan wani wanda ya kasance dai kafiri ne lafi ya kasance wato a sijin sijin din na ce mina sijini wato daga sijin ne wato shine cikin kunci wato yana cikin an ce sijin akwai fassara kamar guda biyu na farko dai can wato kasan bakwai a inda nan ne azaba tafi muni to a nan ne ake saka wannan littafi na waɗanda suke karetawa da tashin alkiyama din nan ko kuma sijil ana nufin cewa wani littafi ne rajista ce a inda aka rubuta sunayen duk 'yan wuta gaba ɗayansu dalla dalla kamar yadda zamu ji kitabun markun wato littafi ne mai wato su dalla dalla kowane kafiri misali za mu iya ce a lauhin mafuzi akwai sadararsa ko akwai shafinsa dalla dalla to wa adraka masu jin ah, wa a'lamaka anta wa qaumuk ya rasulullah me ya sanar da kai da kai da mutanenka me sanar da ku cewa masu jin menene su jin a innahu likitabul lazi a fi shi shine littafi wanda aka tsara sunayensu a ciki wato littafi ne wanda yake kitabun masatsurin bayyinul kitaba littafi ne rubutacce wanda kuma rubutunsa yake a bayyane jami'un li a'mali sharri sadiri min ash-shayatin wal kafara wal fasaka wanda kuma ya kasance wato to me jima gona alaikum salam sannu ku da zuwa da zuwa ku da alaikum ya sa lai lafiya lafiya alaikum da zuwa da zuwa madalla sannu ku da zuwa sannu ku da zuwa sannu ku da zuwa sun so su eh, eh, mudu da kuma irin sakamakon da allah ta'ala ya tanadar ga waɗanda ya kasance suke tauyewa mudu ah, yawa muna cin kalla inda kitabul fujjar lafi jin to shi jin kamar yadda muka yi bayani guri ne wanda ya kasance kasan bakwai a nan ne ake ajiye wato wannan rajista ta masu wannan aiki wato shaidanu da kafirai da kuma fasikai wannan wato rajista ita ke kira da sijjin ah, a wani kauli an ce sijjin din shine inda ake ajiyewa waɗannan littattafai a wani kaulin kuma sijjin din ai shi wato shi ita kanta rajista ita ce sijjin din wato sunayensu yana sijjin ma'ana dai wato kowane kafiri da kowane fasiki da kowane ah, shaitani yana da wannan littafi yana da wannan rajista masaturin bayyinul kitaba da yake rubuce kuma rubutun bayyananne wanda jami'un li'a amali sharri asadiri minhu wanda ya tattalo dukkan ayyuka na sharri wanda ya zo daga gare su wannan shine abin da malamai suka fassara wannan sijjin kitabun marqum a littafi ne wato markomun wato rubucacce kuma mabayyanin rubutu ana cewa wato kitab markomun din nan wasu malamai kamar irin su muhammad bin ka'ab al-qurzi yana cewa ba fassara ne na sijjinin din ba ai laisa tafsirin liqaulihi wa ma adraka ma sijjin wa innama huwa tafsirin lima kutiba lahum min al-masir ila sijjin cewa abin da aka rubuta a cikin littafin shine kitabun markun wato rubutu ne wanda yake dalla dalla dalla kuma ba a karawa ba a daɗawa wailun wato azaba ko halaka ta tabbata yau izin a wannan rana wacce suke karyatawa cewa ba za ta zo ba rana tashin alkiyama saboda haka suke tauye mudu saboda haka suke aiki wanda ya kasance allah ya hana ah, to wato eh, azaba ta tabbata gare su a wannan rana lil mukazzimin da wanda suke karetawa da wannan rana da dama dukkan ma makareci allazina yukazzimu bi diyan din ne wanda suke karetawa da to nan nan ya to to to to bismillah allazina yukazzibuna bi yawmi din wa ma yukazzibu bihi معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بغوان على قلوبهم ما كانوا يكسرون كلا لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون الذين يكذبون بيوم الدين أنت كان يشوى wato badali ne daga almukazzibin to suwa wailin yawma izil Allah ya ce azaba ta taba dalilin mukazzibina wani suna cewa wato wani kwari ne a wutar nama wanda ita ma wutar jahannama take neman tsari da shi ne wailun amma wannan hadisi bai inganta ba sau da haka malamai sun fi fassara da wailun cewa bane ko azaba ko halaka ta tabbata daga masu ƙarya to Allah suwaye masu ƙarya idan badali nikin su ne Allah zina su ne waɗanda yukazzibuna suke karyatawa din da ranar sakamako ko kuma suwaye ko kuma a waccan magana an gama ta sabuwar magana allazina yukazzibuna din waɗanda suke karyatawa da ranar tashin kiyama su ma irin wannan azaba ta tabbata a gare su wancan kuma dukkan ma mai ƙarya kenan wa ma yukazzu bihi illa kulli mu'tadin asim ba kowa ne yake karetawa da ranar tashin kiyama ba sai mai wannan siffa kulli mu'tadin dukkan wanda ya kasance mai wucewa mai ketare haddi ga abin da Allah ya ce ya yi sai ya ketare sai ya je ya yi wani abin wanda ba Allah ne ce ba asimin kuma mai yawan zunubi wato yana da siffa kamar guda hudu idza tutla alai tsala qala asadul awwalin idan ya kasance aka karanta musu ayoyin mu sai su ce asadul awwalin wannan tatsuniya ce ta mutanen farko abin da sukan faɗa kenan saboda haka mu'tadin asimun wanda idan an karanta masa ayoyin alkur'ani ce wannan tatsuniya ce irin ta mutanen farko wanda ya kasance kuma akwai tsatsa a zuciyarsa kamar ya mu gani a ayar gaba wannan shi ne dalilin da ya saka wato wannan ne siffar waɗanda suke karyatawa da ranar sakamako to kalla tsawa ce wato bar wannan magana ba komai ne wato su daina karyatawa din su daina ɗaukar ayoyin ƙur'ani wato tatsuniya ce ta mutanen farko ba komai ne yasa suke faɗa ba ba rana wato akwai tsatsa ne wacce ta kasance a cikin zuciyarsu shi ne yasa ba sa fahimta ko shi ne yasa suke faɗar haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kamar yadda ya zo a wani hadisi innal abda iza azana bazamban hakika bawa idan ya aikata wani zunubi nukutat fi kalbihi nukutatu sai a yi wata alama a cikin zuciyarsa sau da a baka fa in taba wani za'a wasu gafara idan ya tuba wato ya daina kuma ya nemi gafara ta Allah su kila kalbu sai a goge a gyara zuciyar ta ta dawo tana haske wa in ada idan kuwa ya kasance sake koma wannan zunubi din zadat ta lifu kalbu sai wannan alamar baka ta koma ta rika rufe wato zuciyarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ce to fa zalika ranul lazi zakarahu Allah subhanahu wa ta'ala fil qur'an to wannan shine tsatsar da Allah ta'ala yake faɗa a cikin kur'ani. alhassan albasari kuma yana cewa arranu shine zunubi akan zunubi mutum ya yi zunubi bai tuba ya sake yin wani kuma har yanzu har ya kasance wato ya makantar da zuciyarsa wa yusawwiru domin zunubi wannan shine ake cewa sau saboda haka alkur'ani ya gaya mana cewa arran wato tsatsa tana hana karbar gaskiya tana hana fahimtar gaskiya hakanan kuma a tabau inda Allah yake a taba Allahu ala qulubihim abin da yasa ba sa karbar gaskiya ba sa fahimtar gaskiya shine Allah ya yi yimki a zuciyarsu to menene to me bambancin a tabau da arran shine malamai suka ce a tabau shine an yi an yi ba al kalbi wato a yi yimki a zuciya arran kuwa shine wato tsatsa saboda haka a ɗaba'u ya fi arraini ɗin wato tsanani to to menene ya sa su suka samu wannan tsatsar a zuciyar saboda ma kanu ya buna saboda abin da ya kasance su kasance suna aikatawa abin da ya sa kinan suka samu wannan kalla innahum arrabin yau ma'izin lam hajjubun kalla tsawa ce wato su bar abin da ya jawo musu shamaki tsakanin fahimtarsu da gaskiya din nan su koma ga fahimta da aikata abin da allah ta'ala wato ya umarce su bayan wannan kuma bayan azaba ta allah har yanzu kuma akwai wata azaba ta wulakanci saboda mumini insha allahu zai ga ubangijinsa a ranar tashin kiyama wannan ƙari ne na ni'ima shi ku kafiri bayan azabar kuma sai Allah sai ya hana shi ganin ubangiji a lahira shi ne Allah ce innahum an rabbihim hakika su la lamahajubuna ababan tsarewa ne yau izin a wannan ranar an rabbihim gabarin ganin ubangijinsu summa innahum lasal jahim bayan an hana su ganin ubangijinsu kuma har yanzu kuma lasalul jahim masu kuma konewa ne a cikin wato wutar jahannama Allah ya kiyaye mu to al'imam shafi yadda Allah tabbata a gare ya ce a cikin wannan aya akwai dalili akan cewa lallai mumini zai ga ubangijinsa ko mumune za su ga ubangijinsu a ranar tashin kiyama wannan ku shine abin da wannan aya ta nuna kuma akwai wata aya ai daman take cewa wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira eh, wujuhun akwai wasu fusaka yawma izin a wannan rana nadira masu haske ila rabbiha nazira mai kallo zuwa ubangijinta suma huma ma hazal hirman arru'atul rahman hum min ahlin bayan kuma cewa an hana su ganin ubangiji har yanzu kuma yan wuta ne wa hum dakilun nar wato su masu shiga cikin wuta ne har yanzu wa mulazimuha ghairu kharijin minha to sannan kuma allah maɗaukin sarki ya sake dai faɗar abin da zai ƙara bakanta musu dai abin da zai ƙara ɓata musu dai abin da zai ƙara wato sakawa su ji haushi kamar ba'a sun mayu ƙalu sannan kuma sai a ce da su hazal ladhi kuntum bihi tukazzibun wannan shine abin da wannan ita ce azabar da kuka sance kuna karetawa a lahira wato haka nan wa zai gaya musu wannan masu tsaron aljanna ai ka su jahannam wanda suke tsaron jihar na masu za su gaya musu haka saboda su ƙara jin haushi to za mu ga waɗannan ayoyi da muka karanta za mu fahimci abubuwa waɗanda suka karantar da mu na farko dai shine ayyukan fajirai ayyukan masu saɓo da shaidanu yana nan a rubuce kuma dalla-dalla rubutun wanda ya kasance a cikin sijin wato cikin A rajista rubutacciya ko kuma a cikin wutar nama a wani guri wanda ake cewa sijin can karkashin asafal safili na biyu kuma abinda waɗannan ayo sun karantar da mu cewa akwai azaba mai tsananin gaske a ranar tashin kiyama ga waɗanda suke karetawa da wannan rana abu na uku kuma da muka fahimta a waɗannan shi shine karyata tashin kiyama da karyata sakamako ba da kowa yake zuwa ba sai ga wanda ya kasance mai ƙetarewa haddi wanda ya kasance kuma a mu'amalarsa ya kasance baya tsabbaka ta kamar yadda Allah ta'ala ya ce hakanan kuma baya tsabbaka a kan kansa shine wanda ya kasance mai zunubi wanda ya bar wato umarnin Allah shine wanda idan a karanta mar ma ba zai ji ba sai ya ce ai waƙoƙi ne irin na mutanen da abu na hudu kuma shine alkur'ani hakika allah ya tabbatar man sha ba ta tsuniya ce irin ta mutanen da kamar yadda suke riyawa ba zancen allah ne na gaskiya wanda ya saukar da shi a zuciyar al-mustapha sallallahu alaihi wasallama amma dalilin da ya sa suke yawan munanawa da kuma ayyuka irin na sabo shine saboda akwai tsatsa a zuciyarsu Allah ta'ala da ikon su saboda yawan zunubansu wannan ya saka an samu tsatsar da ta zama cewa har ma ba za su iya fahimtar gaskiyar su karɓa ba ta nan za mu gane ashe a yawaita zunubi aikata zunubi da rashin tuba shine abin da yake toshewa mutum kowane irin alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hatta abincin nan da zaka ce hatta arzikin nan allah yakan hana ka arziki saboda wani zunubi kawai da ka aikata wannan shi shine yasa a cikin alkur'ani muke ta samun umarni da yin wato gifari wato bu ila jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun dukkaninku mu'minai ku tuba zuwa ga Allah kuma sannan Allah ya kawo falala idan ana yin istighfari fa qustagfiru rabbakum innahu kana tawwaba Eh, ku yi ta neman gafarar ubangijinku hakika ubangijinku ya kasance mai yawan gafara ne in kun tuba me zai faru saboda kun zama tsarkaka babu wata tsatsa a zuciyarku wato kun sabauta a kanku saukar alherin Allah a gare ku yursulis sama alaikum midarara Allah sai ya saki wato sama ta yi ta ruwa ashe in kaga cewa ba a yin ruwa tsatsa ce a jikin mutane ko dauɗa zunubi ce jikin mutane wa yumdidukum bi amwalin wa banin kuma Allah ya kare ku da dukiya bi amwalin dukiyoyi wa banin da yaya maza da mata wa yaj'al jannatin wa Allah anhara ya sanya muku wato albarka a gonakinku kuma sannan a samu ruwa a cikin koguna da tafkuna ba sai lalle an zo ana yin dam dam ba to ashe duk abin da ya saka wato rashin uwa ne ake wadaki da kaman mutane sun zama tsarkaka duk ba za a bukatu zuwa cewa sai an yi wa'yansu hanya hanya ko don a samu ruwan sha ko don a samu ruwan sama ko kuma sai an yi hanya hanya ta hanyar taki da sauransu don saboda da a samu amfanin gona ba wannan kaɗan ne dai daga cikin wato falalar istighfari sannan kuma Allah ya tabbatar mu cewa hakika abu na biyar kenan wanda wanda muka fahimta cikin waɗannan ayoyi abu na biyar shine hakika waɗannan kafurai masu musuntawa da ranar tashin alkiyama masu musuntawa da alkur'ani ababen tsarewa ne ga barin ganin Allah ta'ala a ranar tashin kyama ba za su kallace shi ba shi ma ba zai kallace su ba irin gani wato na rahama musannan wuta za ta kone su duk bayan wancan kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa a wata aya kullama na da jajjuluduhum baddalna juludan gairar hali ya zukul azab duk sanda aka kone fatar tasu kuma sai a suka zama kuma wato toka ko suka zama gawaro kuma sai a sake mayar da fata har yanzu jikinsu a sake ya kone su kullama na da juluduhum bal dalnahum juludan ghayra liyazuqul ka kullama na naru duk sanda wutar su ta fita ya bice kuma sai a kara wata na sa'ira sai a ƙara rura ta abu na shida kuma shine malam azajaj a wata aya ko kuma a wannan aya wacce Allah ta'ala yake cewa kalla innahum arrabin yawma lam hajubun a hakika su kafirai a wannan ranar Allah zai tsare su ga barin ganinsa to ice a wannan aya akwai hujja ta cewa lallai Allah ta'ala za a gan shi a ranar kiyama inda ba don haka ba ba wata fa'ida da za a faɗi wannan ba wani dalili da zai saka Allah ya faɗi wannan aya kuma sannan ba abin da zai sa a ce matsayin kafiri shine matsayi makaskanci ba don komai ba don saboda ba zai ga ubangijinsa zama shi ma rashin ganin ubangijin wani karin azaba ne ga kuma allah ta'ala ya faɗa kamar yadda muka faɗa wujun yau ma izin nadira ila rabbi hanazira a suratul kiyama ayata 23 shine imam malik yadda a tabbata a gare shi yake cewa lokacin da tunda allah ta'ala ya tsare abokan gabarsa gabarin ganinsa kenan ashe ta jallali auliyai hatta ra'ahu ya bayyana kenan ko zai bayyana ga masoyansa waliyansa har sai sun gan shi al'imamu shabi shi kuma a nasa bayani akan wannan aya yana cewa yayin da allah ta'ala ya ɓoye kansa gabarin mutane wato da fushinsa wannan sai nuna kenan ashe akwai wa'yansu mutane waɗanda su kuma za su gan shi saboda yardarsa har ma ike cewa wallahi idan da ba dan na san laulam yukin muhammad bin idris wato sunan wato a shafi kenan idan da ba dan muhammad dan idris ya tabbatar da cewa zai ga ubangijinsa a makoma ba a lahira lama a bada hufin duniya wallahi da bai bauta masa ba a duniya wato kamar yana nuna kenan wato shi imamu shafi'i yana bauta wa allah nema a nan duniya don ya gan shi a lahira inda ba da haka ba da wato da ba zai bauta mar bakin to waɗannan su ne abin da muka fahimta cikin waɗannan ayoyi ah, na kalla إن kitabar 哥们。 waɗannan ayoyi su kuma kishiyar waɗancan ayoyi waɗanda suka gabata ne su kuma suna yin bayani ne akan rajista ko littafi na alkhairi wancan suna bayani akan littafi na sharri wani kuma suna bayani akan littafi na alkhairi shaidanu masu sabo da kafirai ga littafinsu da dukkan abin da za ka yi dama an riga an rubuta aya da surar da ta gabata dama mun gaya muku dama tana da dangantaka da wannan wanda yake nuna mana cewa ƙur'ani tsarinsa wannan sura tana bin wannan wannan tana bin wannan kai hatta wannan aya ma take bin wannan tsari ne taufiqin ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya tsara da umarnin ubangiji abin ya zama haka idan a waccan sura an ce inna kitabal cewa wa inna alaikum lahafizin ko kiraman katibi ne alauna ma tafa'alu idan an ce akwai wannan ko akwai masu kulawa gare ku su ne mala'iku masu girma suna rubuta ayyukanku ya alamu na mata faru kuma duk abin da kuke aikata sun sani suna rubutawa to idan ya kasance haka ne to ga abin da suka rubuta din ya bayyana a wannan sura kake na wato a jere suke a tsara abin yake to shine kalla wato kalla dinnan ma'ana wato haƙƙan sai kira tunda su waɗannan ba wani abu suka yi na laifi ba dai a ce aisa bari ba ba za a ce tsawa ake musu ba eh, ba za a yi wa mumune tsawa kamar yadda aka yi waɗancan ba eh, sai dai a ce kawai kalla haƙƙan abin da za a faɗa nan wato gaskiya ne haka ma wanda ya gabata gaskiya ne eh, ina kitabul abarar. shi ko littafi ai ma yi ku min amalin abin da ake rubutawa na ayyukan muminai a sadiki na masu gaskiya fi imanihim a imaninsu da fi illiyin wato ya kasance a cikin illiyin a lamusu bitin fi diwan alkhair to illiyin din nan shi ma in ma annahu kitabul jami'i li a amali ko dai sunan littafi ne wanda ya tattaro ayyuka na alheri ayyukan mala'iku da ayyukan muminai na mutane da aljanu saboda mai saboda dalilin abin da Allah ya faɗa bayan wannan magana cewa ma adara kama iliyu mamaki kowa ya sanar da kai ma iliyun me iliyun ne saboda nuna wato girmansa ita kitabun marƙum wato littafi ne marƙumin abin rubutawa dalla-dalla ko kuma a'a illiyuna dinnan wani guri ne shan wato a ƙololuwar aljanna inda ifi daraja shine illiyun ko ma adaraka ma iliyun ma a'lamaka ma kitabu iliyun wato littafi ne wanda ya kasance rubutacce kuma mai bayyanar rubutu dalla-dalla wanda almukarrabun mala'iku ya hu suke halartarsa fa ya hafazunahu wa humul malaikatu wato ko dai kasance mala'iku su ne suke halartar ko kuma suna gurin wannan har yanzu wato littattafan nan na ayyukan alkhairi yana mala'iku suna gurin suna kulawa da shi ko kuma ya shahadu hul muqarrabun ko kuma a ranar lahira mala'iku za su yi shaida akan cewa eh waɗannan mutane hakika su suke wannan aikin to lafina kuma ya kasance inal abarara har yanzu lafina i har yanzu sun kasance a cikin ni'ima bai gashi za su ga allah ta'ala ɗaya kenan kuma har yanzu su kasance cikin ni'ima kuma har yanzu alal ara'ik su kasance akan gadaje eh, yanzu runa wannan shine shaidar da suke wato suna kan gadajen suna zaune a sitirin suna zazzaune kuma yanzu suna kallo izuwa ga Allah sabanin wayancan an rabbihin yau mai izin lam sau da haka ayoyi kishiyoyin waɗancan ne waɗancan su an tsare su ba za su ga Allah wa'annan ga su a zaune a cikin jin daɗi suna kallon Allah ƙarin ni'ima kenan ta'arifi wujuhin da ni'im za ka san inda za gane cewa a cikin ni'ima suke a cikin wato jin daɗi suke za ga cewa naratan na'im wato haske na ni'ima da kyawu da kyalkyali da sheki za ga cewa yana bayyana a fuskarsu yusu ƙauna min rahiƙin za a shayar da su min rahiƙin wato wani abin sha ne wato rahikin mai khalis wanda yake wato cacce la gishafi wato babu algus ba a cuɗanya da komai ba an ce giya ce irin ta lahira tatacciya wacce ba ta saka maye wa huwa ajawadul khamri gairul muskira wannan shine yafi kyawun wato giya wacce ba ta bugarwa makatum min rahiki makatum kuma za su sha daga abin sha makatumin a wanda ya kasance kofin nasa ma a rufe yake ba a buɗe yake ba wato an rufe shi da mai aka rufe bilmiski eh, babu wanda zai buɗe shi ilal abrar sai su waɗanda muka ambata a cin waɗannan ayoyi su ne waɗanda suka yi aikin nan wato na alkhairi takari lawan saboda girmama su kitabu misk har yanzu kuma abin rufewa na wannan wato kofi din ya kasance wato miski ne a maimakon irin na duniya wanda idan burkuce ko za a liƙe ko da taɓo ko da wani abu ko da wani karfe to shi wannan miski ne shi ne wato abin rufewa sau daga wannan abu ne wanda ya kasance kyakkyawa abu ne wanda ya kasance na alheri abu ne wanda ya kasance na farin ciki saboda haka wafi zalika a cikin wannan faleti na fasil so ma wa'inda za su yi gasa a kokarin neman wannan sai su wannan za su yi rige za su yi musabaka wajen su samu wannan abin sha su samu wannan daraja su samu wannan gani na Allah subhanahu wata'ala samu cewa littafin sai zama cin illina dinnan to lallai sai su yi kokari to musabakan nan ba kuma a lahira ake tun daga nan duniya ake yin ta har yanzu kuma mizajuhu abin da ake cuɗanyawa wato wancan dai an bayyana cewa dai akwai giya wacce take babu gami to ga wata wacce kuma za a gama ta da tasanin wa zaju za a gauraya ta da tasanin wani abin sha ne shi ma mai daɗi za a gauraya shi to me tasanimin din nan wato wani ainihin ne min ma'in tajiri tasanimin din nan wani wata idanuwar ruwa ne wanda take gudana daga sama a aljanna take yi wa ƙasa shine wannan tasanimin din wa huwa ashrabu sharabun fil janna shine wato abin shan da ya fi a aljanna ya sharibu hal muqarrabu al muqarrabu na sune za su sha shan idan bu manta ba a a izawaka Allah ya nuna mana cewa akwai muqarrabuna akwai ashabul yamin to almuqarrabuna su ne za su sha dinnan minta sanimin dinnan su irin nasu shan abin shan kenan saboda ba wani gaure ba komai su ku ashabul lemin su kuma za su sha wannan mai gaure kowanne dai abin daɗi ne abin farin ciki ne amma kuma waɗannan saboda muƙarrabuna ne to sai kasance su kuma nasu abin shan daban yake to ah, saboda haka ne Allah ta'ala ya ce to tunda yake haka ne to limisu li lihaza fali amal amil kamar yadda ya zo a wata aya a suratul safati aya ta 61 to saboda haka waɗannan su ne waɗannan ayoyi a takaice za mu fahimci cewa akwai abubuwa da suka bayyana mana waɗannan ayoyi na ɗaya dai akwai takaddu na musamman na ayyuka na waɗanda suka kasance masu biyayya ga Allah waɗanda suna rubuce suna bige dalla-dalla kuma kowanne za a gane da alamarsa kuma suna ne na muminai daga cikin mutane da kuma muminai daga cikin aljihu da kuma mala'iku to a nan ne wato aka rubuta waɗannan sunaye nasu kaga kishiyar kitabul fujjar kenan su kuma nasu ga irin yadda yake ga kamanninsa wato kaman ana yin mukarana ana gwadawa ne tsakanin kafirai waɗanda littafin yake sijjin ko ko kuma fajirai da kuma tsakanin muminai waɗanda su kuma littafin yake illiyin sannan abu na biyu kuma cewa bayan cewa allah ta'ala ya girmama waɗannan bayinsa na gari bayan ya girmama su da wannan matsayi fa'abana annahum fi na'imul janna sai kuma ya bayyana cewa za su zauna su kuma a cikin ni'imar aljanna ya wasafa alamu na irin wannan ni'ima ta aljanna da abubuwa kaman guda uku na farko dai suna kan gadaje suna kallo na biyu kuma a ga haske da kyalkyali da farin ciki a fuskarsu abu na uku kuma za a shayar da su daga rahikin makatu wani abin sha wanda ya kasance wato yin yinkakke to da abubuwa da dama waɗanda aka bayyana sannan ita wannan ah, abin sha wa hadha naw min al-khamr yakatalifu min naw'il akar alladhi yajri fil anhar kar ka dauka cewa Allah ta'ala ya bayyana cewa akwai idandunan ruwa guda hudu a suratul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma a suratul Qital wa anharun min khamrin lazzatil lisharibin karka ce wannan shine wannan daban yake wannan na musamman ne wancan jiya giya ce kai waccan gama gari wannan kuwa wato ta musamman ce a wannan nau'i na wannan kalma ɗin yana da siffa wato ya sha bamban da wancan wannan an harun min kamar lazzatin lisharibi na ko to amma shi a rahiƙil makatun bambancinsa da wancan shine abubuwa guda na farko dai sharabun ne makatu kenan kaga ba wai idan ruwa ne ne aka je aka tara ba na biyu kuma har yanzu abin da aka rufe shi da shi da muski ne na kuma uku har yanzu inda za a je a same shi guri ne maɗaukaki ba kamar ruwa ne wanda yake gudu a ƙasa ba na kuma hudu abin cuɗan shi ya zama da tasanimin ne wani abin sha ne shi ma na musamman mai daɗi kaga bambancin wannan giyar kenan wacce Allah ya ambace ta a cikin wannan sura ta tafi da kuma waccan wacce Allah ya ambace ta a cikin suratul kitali to na ganin saboda a lokaci mu sani ko akwai tambayoyi da za a yi wayansu saboda haka sai mu dakata a nan amma kafin dai mu karanta da ablahi umar ganduje da ya samu halartar wannan karatu namu wato ya girmama mana wannan karatu ya kawata mana wannan karatu ya darjarta mana wannan majalisi namu a yau da shi da ainihin kwamishinoninsa da waɗanda suke yan rake sai tawagas duk gasu nan da yawan gaske wallahi mun ji kunya ma duk mu mun ɗauka wato kujerun ma kamar sun bayi yawa <laughs> duk wani duk gasu nan ma a ƙasa amma kuma saboda da cewa aikin allah ne alhamdulahi irin waɗannan shugabanni su ne shekara da shekaru muke godo kai ba mamu ba ai a duk inda musulmi suke irin waɗannan suke nema waɗanda idan suka samu mukamin tsofa ba abin za su yi illa kawai tsayarwa da wato sallah hanyoyin dai abinda ya shafi na musulunci kokari za su ga cewa ana ɗabbaƙawa ga shi a inuwarsu da taimakonsu allah ya tabbatar mana da shari'ar musulunci allazina in makkannahum fil ardi aqamu salata su ne waɗanda su waye bayan allah na hakika allah ce ai ku da kanku za ku iya ganewa allah ta'ala komai nasa dalla dalla yake e su ne wa'anda in makan namun fila idan muka ba su mukami a bayan ƙasa aqamus salata da farko tsaye da sallah za su a su kenan wato su ɗabbaka wannan hukuncin allah shari'ar allah a kansu sannan su ba da zakka sannan kuma su zo bayan sun ɗabbaka kansu kuma su fito ya amuru na bil ma'aruf wa hau na munkar su rika horo da kyakkyawan aiki kuma suna haini da mummuna eh, sai ga cewa ana ta karanta qur'ani ana ta karanta ba a fahimta har sai idan abin ya zo aikace kuma sai ga kuma ka gane idan ka ga mun daɗe muna ta karanta wannan aya amma gani san ba a gane ta ba cewa waɗanda bayan Allah su ne waɗanda idan suka samu mulki su tsaye da sallah su ba da zakka su wato su ba da duk haƙoƙon da yake kansu misali sannan kuma su rika umarnin ma mabiyan su masu in kun duba abin da wannan gwamnati kenan take kuma kamar yadda kuka ji ɗazu ma a kasar wanda aka saka wanda muke faɗa cewa tun kafin dama gwamnatin dama a rantsar da ita dama tuni dama ta kafa hukuma mai kula da harkar addini kuma ba a ma san cewa ma za a zo mu samu kanmu a wannan babban alhairi na ɗabbaka shari'ar musulunci ba sai ga shi kenan kamar yadda nake ta shan faɗa wato za ni ce ta tadda mu mu wanda ake cewa yaƙin kara ya tantar da sakina dama can a hanya ake ko da ba a ce ma ba a samu wata jiha ta yi ba dama nan kano dama tintin dama an kama wannan hanyar saboda haka muna godiya kwarai da gaske da allah ta'ala da ya ba bamu waɗannan shugabanni kuma kamar yadda aka sani da shi ko da yaushe a wannan harka ta addini ke dare da rana a gidansa da kuma a koma ina ne saboda haka mai girma mataimakin gwamna muna godiya kwarai da gaske allah ta'ala ya kara tabbatarwa da digadiginka a kan san addinin musulunci akan san musulmi akan san annabi sallallahu alaihi wasallama akan san alkur'ani kuma allah ta'ala ya biya maka dukkanin burinka na duniya da lahira muna fata kuma allah ta'ala ya kiyaye ku allah ta'ala kuma ya kai ku gida lafiya allah ta'ala kuma ya ba ku albarkar wato alkur'anin nan wanda kuke girmama kuke ta zagawa a guraren karatuttuka irin waɗannan kuma muke fata Allah maɗaukakin sarki ya sa duk irin alheran da ake samu a cikin wannan wata Allah ta'ala yi muku to zan yi akwai akwai tambayi wata ne kuma wani ko ko za mu kashe shi kunna zai sorry sorry sorry sorry sorry ne muku sallama yin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh cikin wannan wata mai girma domin wannan ziyara ziyara ce muhimmiya a wajenmu kwarai da gaske na farko mun zo neman tabaraki na wannan majalisi saboda suna da wannan majalisi ya yi a tarihin yada da kuma raya addinin musulunci a wannan jiha dama can na yi masa alkawari cewa zan zo inda yake tafsiri sai kuma aka dace ga watan ramadan wanda yake wata ne wanda aka saukar da ƙur'ani mai girma kuma wata ne wanda aka umarce mu mai azumi na tilas a cikinsa to saboda haka wannan ziyara ce ta zumunci ziyara ta masoyi da kuma neman tabaraki saboda haka ina roƙon ubangiji wata'ala duk roƙon da aka yi allah ya karbi roƙon da malam ya yi amin kuma ina son amfani da wannan dama in yi ya faɗakarwa kaɗan kamar yadda kuka sani kuka ji kuka gani gwamnatin jihar kano ta fara aiwatar da shari'a addinin musulunci kamar yadda aka yi alkawari aiwatar nan ta shari'a ta addinin musulunci ga yawancin jama'a ana ganin kamar abu ne wanda yake dama a ajiye yake lokaci ne kawai ya zo aka ɗauko aka fara to manyan malamai wanda yake hadda shi wannan malami namu dokta yana ɗaya daga cikin malamai da suka yi aiki saboda a tabbatar da ita wannan shari'a ta addinin musulunci idan kun lura an yi faɗakarwa fanni daban-daban an yi faɗakarwa ga manyan ma'aikatan gwamnati akan abin da shari'a addinin musulunci ta kunsa domin su gudanar da harkar gwamnati daidai da yadda aka bukata cikin alkurani mai girma a cikin hadisai na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da manyan malamai suka gaya mana haka kuma 'yan kasuwa su ma an yi faɗakarwa ta musamman domin su gudanar da harkokinsu na kasuwanci kamar yadda addinin musulunci ya nuna haka sarakuna an yi musu wannan wa'azi hatta su ma malamai wannan wa'azi bai basu a baya ba domin su ma akwai nauyi da yake wuyansu akwai faɗakarwa da za su yi waɗanda ba su sani ba sannan kuma akwai faɗakarwa ta cire son zuciya a cikin harkar addinin musulunci to saboda haka kamar yadda na faɗa wannan aiki manyan malamai ne suka haɗu suka yi shi shi sa muka cimma wannan buri ake gudanar da shari'a addinin musulunci yanzu abubuwa guda biyu ne suka rage a gaban kowa da kowa a nan babban aiki da yake gabanmu shine mu'amala ta jama'a musulmi domin tara bisa goma na shari'a addinin musulunci ta dogara ne akan mu'amala abinda nake nufi da wannan shine shari'a akan mutum musulmi dangantakarsa da sauran musulmi 'yan uwan shi hamma da waɗanda suke ma ba musulmi ba dangantaka tsakaninsu shari'a addinin musulunci ta yi bayani a kai dangantaka tsakanin mutum da iyalin shi tsakanin mutum da 'ya'yan shi tsakanin mutum da makwabtan shi tsakanin mutum da waɗanda suke harkokin ciniki ko harkokin irin na rayuwa to wannan ya dogara kan wuyan kowa da kowa domin da wuya gwamnati ta bi kowa da kowa ta ce masa kada ka cuci uwanka musulmi kada ka cuci mutum ko da ba musulmi ba to saboda haka gyaran halaye ya dogara akan zukatunmu alhamdulillahi ubangiji wata'ala ya yi wa mutum rai ya yi wa mutum hankali ya zama baligi ya san bambancin tsakanin dama da hagu ya san bambancin tsakanin abinda ubangiji ya ce a yi da kuma abin da ubangiji ya ce kada a yi to saboda haka ubangiji ya gama mana komai da komai sauran zaɓi kuma ya rage namu kowa ya san kowa ya tabbata ga wuta ga aljanna wanda mutum ya samu kansa a ciki wanda mutum ya zaɓa wa kansa to kashi na biyu da nake magana a kai bayan na mu'amala sauran kashi kuma na alkalai ne alkalan nan an kafa kwamiti na manyan malamai an tace kowa ya san irin shari'a da ake yi a da kafin shari'a addinin musulunci ta zauna a gindinta a jihar kano irin kurakurai da ake samu irin zalunci da ake samu irin danna haƙƙi da ake samu da dai irin ƙazanta wacce take ni ba ni da ilimin bayani a kanta amma saboda wannan tsari da aka fito da shi alƙalai aiki yana wuyan wuyansu yanzu domin an yarda da su an ba su wuƙa an ba su nama kuma duk wanda aka yi wa shari'a ta addinin musulunci dole ne yadda da ita domin akwai imani saboda kan an yi rashin gaskiya to wannan rashin gaskiya ya zama cin amana ga jama'a musulmi saboda haka muna fata wannan alƙalai da aka ɗora wannan nauyi za su gudanar da wannan aiki kamar yadda suka gani a ƙur'ani mai girma da ƙarshe ina godiya ta musamman ga shi ustaz dr yusuf ali gwamnatin jihar kano tana sane da irin taimako da yake bawa wajen kara jaddada addinin musulunci a wannan jiha ba ma wannan jiha ba kaɗai har ma ƙasa ga baki ɗaya saboda haka allah ya saka masa da alheri kuma muna roƙonsa dama wannan abin da muka same shi yana yi a yau dama aikinsa ne na yau da kullum aikinsa ne da dare da rana muna roƙon ubangiji wata hala allah ka ƙara masa ƙwarin gwiwa ya ci gaba da bunƙasa da kuma ƙarfafa addinin musulunci a wannan jata jama'a musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da sunan Allah Ubangiji wanda nufin iko da hannu. ka taimaka wa Waka zai yi farko sunan na wanda abdullahi da ba ta makarshi ya Allah ka taimaka wa shafi yusuf ali rogo nake ubangiji na ka hasakan kirji dan nai nufin Allah zan wa da wali na shi ya Allah ka taimaka wa shafi yusuf ali ya shege na zo ne in koyi da sayyidi ka abu sanda rasulullahi ya halarci ya shafi Yusuf ya kawar da dukkan wata shakka da dukkan wani abu na dangantakar wannan masallaci da gwamnatin wato jihar kano waɗansu suna ganin kaman akwai wani abu kaman da ya zama kaman wato dan wani ɗan dubu-dubu haka to amma gashi an ji daga bakin mai ita wannan kadai abu ne na farin ciki wanda daga yanzu har zuwa ƙarshen rayuwar ba za mu taɓa mantawa da ziyarar wannan bawan Allah sau sau saboda haka ba abin da za mu ci illa kan alkawari guda biyu na farko zan ci gaba insha Allah da ni da dukkan waɗanda suke miki tare a nan da waɗanda suke na ko ina mataimakana za mu ci gaba da taimakawa a wato addinin musulunci kuma wato shari'ar musulunci wayar da kan jama'a a shari'ar musulunci nan da yadda kuma za a ƙara fahimtarta da yadda za a ƙara riƙe ta da kuma yadda za ta dawwama dindindin ta zo kenan insha Allahu har tashin alkiyama أحسنت ولا سوءا إلا رددت ولا تائبا إلا قبلت ولا أسيرا إلا يسرت ولا ضالا إلا هديت ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرت ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها لنا يا رب العالمين اللهم أكرمنا ولا تهنا وارفعنا ولا تبعنا وزدنا ولا تنقصنا وعدنا ولا تهرمنا أعزنا يا الله بالإسلام ولا تزلنا بالمعصية يا ميسر كل عسير وتب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 والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر